rahotanni dai na cewa wani ɗan'unan bakin wake ne ya shiga butu zuwa wannan masallaci da ake kira masallacin madina wanda kuma kafin ka ce ko ba sai tada abubuwan da ke jikinsa wanda nan take aka samu asarar rayuka da dama mutane da dama suka rasa rayukansu don yanzu haka na an zan dauki kanta ɗaya tafi yanzu kuma wata kanta ta sake dawa za ta dauki wasu na gawaki abun ya faru ne a rankunu madina ana cewa unguwar madina a rankunu unguwar shiwa-shiwa to a nan ne abun ya faru kuma yawanci gaba ɗaya masallacin yawanci wanda suke masallacin shiwa ne dan kunin bakin wake ne ko kuma da an sa bom din ne eh to dan gunan bakin wake ne gaskiya ba wai sawa ne akai ba dan gunan bakin wake ne to kaman ah, ya kaman jami'an agaji wani tallafi suke badawa yanzu eh yanzu su jami'an tsaro sun zo da da makare abin da ya kama jami'an tsaro na soja da na farin kaya duka sun zo suna taimakawa suna fitar da wannan gawakin ana lodawa a mota ana tafiya da shi asibiti ko da ke kawo yanzu ba ma tantance alƙalman waɗanda suka rasa rayukansu ba to sai dai kuma shugaban karamar hukumar mobi ta arewa musa ahmad bello da aka fi sani da ahmad ajayi ya ce zuwa yanzu tuni ko aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin garin eh, ana sallan asuba ba kawai ba gaira ba dalili sai aka ji casualty bom ya tashi eh, eh. to kaga irin wannan abun kullum dai a ah, yanayin gari ya cika muna magana mutane su rika kula mm. don gari ne wanda aka samu Allah ya jarfa shi da boko haram shekaru uku zuwa hudu da ya wuce mm. to kaga yanzu an samu zaman lafiya mutane suna saurin mantuwa mm. kowane mutum zai iya zai shiga gari haka ba za a da shi ba da tsara sai Allah da ya kaddara abin da ya faru haka fata dai Allah ya kiyaye na gaba Amina, kaman kun san adadin waɗanda kaman lamarin ya shafa walau wanda suka rasa rayukansu kawo yanzu? Eh, akwai. Don yanzu a haka dai muna sa zaton zuwa mutane sha biyar zuwa ishirin. Kuma ko wani da jikata. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.